انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Haƙiƙa, muna jin tsoron wata rana daga Ubangijinmu wadda fuskar shaƙiyayi take ɗaurewa saboda tsananin ranar da ban tsoronta.